Salamu alaikum jama'a uh, barka da yau barka da wannan lokaci um, akwai dan uwanmu wato alamin buhari jarumi da yake garin jos sanannen jarumi ne kamar yadda kuka sani an yi hakin din account ɗinsa kuma an je an canza wa account ɗin suna kuma ana ƙoƙarin a fara amfani da account ɗin domin a zalunci jama'a ko kuma a daga karban kuɗin jama'a dai ko ta wata hanya ne Allahu alam da haka jama'a ku farga akwai hotunan shi a cikin account din still har yanzu ba su goge ba kuma sun fara yin wani dabaru dai wanda su mutane kamar shi ne yake da account din ya canja yake yin wani business Allah jama'a ankara idan sun nemi wani abu na kuɗi ko na eh, menene adashi ko na menene ka da naira dubu goma ka samu dubu ashirin kada wani ya yadda kuma ko da wani ya yadda ba al'amin buhari ba ne